Amin wa alaikum salam. Ina wani alaji? Na gajiya. Daga ina ka? Eh wallahi mun kammala karatu ne to sai muka samu jami'a. To shine kuma kuɗin makarantar ne wallahi babu. To nawa ne kuke nema? Dubu saba'in ne mu biyu. Ina so in ga yara matasa suna son su yi karatu. Tun da dubu saba'in kuke nema yanzu zan ba ku dubu ɗari. Zan zai iya fo zan tafi zan fita waje. Mun gode. Barin ba ku dubu ɗari. Ah, ah, ah, haba alaji, haba alaji, muna nan duk ɗawainiya da kake da mu a ce sallamin wa'annan alhaji sai kayi da kanka menene amfanin mu mu alhaji banni da su zan sallame karka damu za ka sallame su ba damuwa kai ku mishi godiya ba damuwa ku mishi godiya ba damuwa yawwa eh, Allah ya kiyaye alhaji yawa ba ku Allah ya yawa mu yawa kana fama da mu alhaji yawwa yanzu ku hikimar da za a yi to ga wannan kai ka ɗauki ɗari kar ka kware shi sai ku raba ɗari ɗari ba ka da hankali ne daƙiƙin ina ne kai kuɗin makaranta zai ba mu fa dubu ɗari fa dubu ɗari ai ni da nake ban taɓa ganin dubu ɗari ba to wallahi ku yi ku bi shi ga can ku yi ku bi shi